to zan yi amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen baban gida garin umar Sabuwa, jihar Maraɗi, jamhuriyar Nijar. Ya kuma buƙaci da aga miƙa masa da gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Isuhun Dila Faki da Bala Muhammad Damban da Idris M. Idris da Maturu da kuma Garba na hali Kamba. Yana kuma gaida Adam Muhammad Gitte da Abubakar Maina sai Baffa Haruna Bajoga da Atiku ɗan Yarba Barbarejo sai babura Mustapha da Maturu da kuma Yusuf Fofana ta Dafta. A ƙarshe ya ce yana gaida Usman Shitu Mahuta da Adamu Aliyu Amo Katsina da kuma mai ɗakin sa Fa'iza garin Umaru Sabuwa jihar Maradi jamhuriyar niger da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine baban gida garin Umaru Sabuwa jihar Maradi jamhuriyar niger. Nokati na gaba a shirin na karɓo shi ne daga wajen Arabiyul Awal mai faci gidan Madi jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma bukaci da a gaida masa da wato Idris M. Idris da Maturu da Sha'aibu Adam Bagwai a Kano, sai Yusuf mai kyautan dariya Adamawa da Ɗahiru Yakubu Rurum da Sha'aibu Abdullahi gebe Sokoto da Bala Muhammad Damban da Muhammadu Suleiman Tamsuwa ɗan Nijar da kuma Mudassir Muhammadu Tafawa Balewa da Shamsuddin mai sai da biredi gidan Madi a Sokoto da kuma Abubakar Sadiq Kumo sai Usman bin Affan da Maturu. da Umar Bello Modibbo Wuro Biriji sai Abdulrahim Hassan Doce Wela Hausa. Yana kuma gaida Awwalu direban Sitiya sai kuma Usman Shitu Mahuta. Yana gaida Jamila Ibrahim Mai Zango Ghana ta Doce Wela Hausa. A ƙarshe ya ce yana gaida duk dukkan masu sauraron gidan rediyon kasar sin cri da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine a Rabiul Awal mai faci gidan Madi Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan farko a shirin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Bilkisu Mudassiru Muhammadu Tafawa Balewa. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Prince Ya'u Adamu Bulkaciwa da Idris M. Idris da Maturu da ƙawarta Zainab matan Umar Tela Bauchi da kuma Zainaba matar Muhammad Mu'azu. da kuma mai gidanta mu da siru Muhammad Tafawa Balewa. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Bilkisu mu da siru Muhammad Tafawa Balewa. Masauraro ku ji faifan farko a shirin namu. madalla kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen garba sabiyo sa'idawa gashiwa jihar yobe tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da dukkan ma'aikatan sashen hausa na cri baki ɗayansu sannan kuma ya ce a isar masa da gaisuwa da fatan alheri zuwa ga alhaji umar forever gashuwa da aliyu ibrahim sharif gashuwa da abdulkarim hassan macina sai Adam A. Eh, Adam Gashuwa da Adamu Aliyu Ungul da Dambuwa, sai Isa Mai Kati Gashuwa da Garba na Kolo a Jaura, sai Yusuf Muhammad Gagarawa da Isuhun Dila Faki da Baffa Haruna Bajoga. A ƙarshe ya ce a gaida masa da Usaini Dangote Karasuwa da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine wato Garba Sabiola Sa'idawa. gashuwa jihar yobe tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo daga wajen hundi lafaki jihar kaduna tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da garba na hali kamba da rulwano ashiru fulatan da abubakar Babar rabi sarina sai ɗahiru ɗanju faki da kabiru aribio faki sai sha'abu mai bulawus kofar gabas faki da rabi'u ciyaman kofar gabas faki wanda ke zaune a mata web lagos yana kuma gaida hamza yalo Paki da yayarsa jimmala mese da goro matar namadi rukuta da ke daurawa Paki. a ƙarshe ce ba zai manta da matarsa ba saratu da kuma ɗiyarsu nafisa da al'umma garin faki baki ɗaya da kuma mutanen garin garejin olode da ke jihar oshin da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine isuhun dila faki kofar gabas faki jihar kaduna tarayyar najeriya kafin ku ji faifan da ke gaba zan karanto gaisuwa da fatan alheri daga wajen yahaya abubakar karfi malumfashi jihar katsina ya kuma bukaci da a gaida masa da haruna muhammad katsina hafizu balaraba gusau sha'aibu layin yamma karfi Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi, Usaini Dangote Karasuwa, Mai Nasara Nasarawa Funtuwa, Sade Sa'idu Daura, Abubakar Mai Shago Karfi da Aliyu wato Adamu Aliyu Amo Katsina. Da fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi malumfashi jihar Katsina. sauraro ku ji wannan faifai da ke bisan injin. Rabi Sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin ya karbo gaisuwa da fatan alheri daga wajen shugaba Haruna Muhammad Katsina. Wato shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina ya kuma buƙaci da a gaida mashi da Usman Manika mai ruwan Road Funtuwa da Adamu Aliyu Amo Katsina sai Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem da Fa'ilu ladi Mahuta. da Abba Sa'ad Mahuta da Muhammad Khalil Marmara malumfashi da kuma Yahaya Abubakar Karfi malumfashi. Yana kuma gaida Kabir Rabi'u Faskari da Isa Abdulsalam Funtuwa da Sanin Shaga Kofar Ƙaura Katsina da Zakiya Abdullahi Ango Funtuwa da Jamila Ibrahim Mai Zango wakiliyar rediyon Deutsche Welle a ƙasar Ghana. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya. Mai gaishe su shine Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Sani Muhammad Shindo a unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da farko ya ce ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na nan CRI. Sannan kuma yana son a gaida masa da Mudassiru Muhammadu Tafawa Balewa da Yusuf Muhammad Gagarawa da Adamu ɗan Abiola Kumu, sai Nasiru Yunusa Garko Mai Bulo, da Amadu Manaja Bauchi, da Haruna Sha'aibu Ɗan Zomo, da kuma Sabi'u Mai ja Gamawa, sai Ahmad Arab Azare, da kuma ‘ya'yan shi Abdullah da Aisha, sai kuma matarsa Zainab Muhammad Chindo. Da fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Sani Muhammad Chindo. unguwar karofi madaki a bauchi tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba na madina yahaya dakar senegal ya kuma buƙaci da a gaida masa da alhaji kasumu dan ladi garwa kamaru da abdullahi mai kano dan ladi garwa sai alhaji umaru dan ladi marwa kamaru da shugaba zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi tarayyar najeriya da laraye dan ladi ngwaldal kamaru sai tanko malam ali galimtinyar da kuma ibrahim banti a galimtinyar yana gaida inuwa mai biredi a galimtinyar da alhaji malinta a galim sai salihu kale shi ma a galim da duni mai shago kasuwan galim da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba na Madina Yahaya Dakar Senegal. Masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. madalla kada ku shigala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin kuma kai tsaye muke watso muku shi daga nan birnin beijing kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa a jihar jigawa tarayyar najeriya ya kuma bukaci da a gaida mashi wato isa ramin hudu hadeja da garba sabiyo lagashiwa da usman dan nijar da ke kaduna sai alhaji umar forever gacuwa da saleh muhammad saleh damare da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa a jihar jigawa tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karbo daga wajen usman shitu mahuta a jihar katsina tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da sade sa'idu daura da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da Mudassir Sani birnin Kebbi da Yahana Sukiri jihar Adamawa da Usman Mani Kafuntuwa da Mahmud Goma Dahiru Sabon Wuse da Babai Muhammad Arabo da Bello Garba Kala Kala Dinawa da Isa Ramin Hudu Hadeja da kuma Kabir Rabi'u Faskari. A ƙarshe ya ce a gaida mishi da Yusuf Muhammad Gagarawa da fatan dukkansu sun ji. kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine yusuf shitu mahuta jihar katsina tarayyar najeriya kati na gaba kafin ku ci faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen filkisu matar muhammad mudassiru ta fawo alewa jihar bauchi ta kuma buƙaci da a gaida mata da prince ya'u adamu bulkaciwa da idris m idris da maturu da Muhusin sani tsafe da abdulsalam muhammad lema tsage sai Zainab matar Umar Tela mu da Lawan Bauchi da Zainab matar Muhammad Mu'azu Bauchi da kuma wato mai gidanta Mudassiru Muhammad Tafawa Balewa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Bilkisu matar Muhammad Mudassiru Tafawa Balewa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Masauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. مشتاق واعملي هنا تاني الغالي ناسيني ايام فاتوا ليالي وسهران عيني وبقول بكره قلبه يحن عليا ويجيني مشتاق واعملي هنا تاني الغالي ناسيني مشتاق واعملي هنا تاني الغالي ناسيني والله الله وحشاني عيون حبيبي والله من احلى سنيني خد ما خلى مش حنسى حبيبي خلى سنيني ما خلى مش حنسى حبيبي ليلى والله والله الله وحشانا عيون حبيبي والله من أحلى سنيني ما خلى مش حنسى حبيبي ليلى والله To madalla filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sai muke watsa muku shi kai tsaye kada ku shagala daga nan birnin beijing muke karanto muku kuma kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen yahaya muhammad maina jihar kano tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da nuruddin ibrahim adam kano da ali buge Jigashuwa gashuwa da majitaba muhammad gumel jihar jigawa da magajin garin Gumel jihar Jigawa da Malam Ibrahim Alzakir Yalwan Shandam da Manniru Uba Gumel da kuma Sajan Awaisu Gumel Jigawa. Sai Fatima Lui na nan sashen Hausa da Bilkisu da Kande ya ce kai da ma gaba ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na CRI. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Muhammad Maina, jihar Kano, tarayyar Najeriya. kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen kabiru abubakar bulan yaƙi a jihar sokoto tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida mashi da alhaji audu mai goro kamfala malam madori sai injiniya sama'ila zagga birnin kebbi da hassan muhammad binanci sokoto da malam ango malamin makaranta ya wuri da aminu alhaji buhari da koro jamhuriyar nijar da ɗan asabe mai fata ya wuri da bello mai kala-kala dinagwa da kuma baffa haruna bajoga da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine kabiru abubakar bulan yaƙi jihar sokoto tarayyar najeriya kati na gaba wanda da shi muke fatan kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin na karɓo shi ne daga wajen alhaji ɗan baba lawai ce ɗiya jamhuriyar Nijar ya kuma buƙaci da a gaida masa da wato Abdulkarimu Dakar Senegal da Amadu ɗan baba Labe Conakry Gini sai a ga dogo lawai ɗan hayi da hayo Jo'oni lawal ɗan hayi da ango ɗan hawan ƙaho ɗakin tuji. sai a bar shi buka jaki ta gulbe da kuma alhaji ino lawaice ɗiya a ƙarshe ya ce a gaida mashi da alhaji isa mai hula da kar a ƙasar senegal da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji dan baba lawa ya ce ɗiya jamhuriyar niger wanda ke zaune a Dakar kasar Senegal. An sauraro da haka muka kammala shirin namu na yau. Kabar kullum Jamila ta sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibrin na karanto daga nan birnin Beijing nake kuma mana fatan Allah ya ba mu alkhairinsa. Allahumma amin. كنت في بعدي عنك كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضو بيكي وعارف انك مش بخير علشان فهمك وعارفك تملي حبيبتي شايفك بتحن لكل ذكرى حلوة جنبك عشتها تعبت في بعدي عنك كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضو بيكي وعارف انك مش بخير علشان فاهمك وعارف تملي حبيبتي شايفك بتحني لكل ذكرى حلوة جنبك عشتها وانا زيك برضو اكتر اوقات بسرح وافكر انا وانت بعدنا ليه ملقتش اجابه جتلك ما انا يمكن لو حكيتلك تقولي كسبنا ايه وانا زيك برضو اكتر اوقات بسرح وافكر انا وانت بعدنا ليه ما لقيتش اجابه جتلك ما انا يمكن لو حكيتلك تقولي كسبنا ايه تعبت في بعدي عنك كان ناقصني حاجات كتير وحاسس برضو بيكي وعارف انك مش بخير علشان فهمك وعارف تملي حبيبتي شايفك بتحني لكل ذكرى حلوة جميلة ateşte احكي لك علي اصعب ايام في عمري ما اقدرش اوصفها عمري واكيد حسيتي بيا وعشتي ايام زيها ما حدش فينا عارف لسه بكره مخبي لكن كل اللي فاتت ممكن احكي لك عليه أصعب أيام في عمري ما أقدرش أوصفها عمري وأكيد حسيتي بيا وعشتي أيام زيها ما أنا زيك برضه أكتر أوقات بسرح وأفكر أنا وأنت بعدنا ليه ملقتش إجابة جتلك ما أنا يمكن لو حكيتلك تقولي كسبنا ايه وانا زيك برضو اكتر اوقات بسرح وافكر انا وانت بعدنا ليه ملقتش اجابه جدلك ما انا يمكن لو حكيتلك تقولي كسبنا ايه تعبت في بعدي عنك كان ناقصني حاجات وحاسس برضو بيكي وعارف انك مش بخير علشان فاهمك وعارفك تملي حبيبتي شايفك بتحني لكل ذكرى حلوة جنبك عشتها